ya za a yi makawo ya jagora i am a lie eh ina nufin in kura tana maganin zawo to kanta mana ai mo ni producer wallahi da nasare yake me kake nufi bana shishigi wallahi labarin da nika ji wai da gaske ne ki ce mun munafukan sun zo wurin ki ke maki <laughs> Rumbar mai shayi neman tangal yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa aka fito da ni daga gidan ɗan kandi da haka dole sai na ida ayyukan da na fito yi kai ba mun san kowa ya ga an yi walƙiya mun ganka ba mun san zaman da zamu yi da kai to amma ga shi ko shekara uku bai ba an ko shi yaushe talaka zai samu kwanciyar hankali gwagwarmayar ita ta kawo mu nan mun zo ne kuma domin neman yardar jama'ar garin kafin malam wannan kan na nuna yunwa ka fili ai mai mace ne inda na kuɗi ne kai ma munafiki ne ido na idansa sai dai uwarsa ta haifi wani rumfar mai shayi daga babban kamfanin da suka kware wajen kawo muku ingantattun shirye-shirye moving image limited shiryawa da bada umarni nasiru b muhammad rumfar mai shayi